Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata yan uwa yau waɗanda suke bibiyan wannan kafa ta tiktok da kuma facebook da youtube cikin wannan dare ne albarka mun zo ne don warware wata shubha to da yawa kakan ji 'yan dariƙa, suna cewa ai ibn taimiyya ya ce ya leƙa rawul mahfuz lokacin da aka yaƙi da tatar kamar yadda ibn qayyim ya kawo cewa yana ta rantsuwa sai an yi nasara rantsuwa mai yawa an ce sama su saba'in saboda a nuna yawanta ana cewa ya ce insha Allah ya ce insha Allah ta haƙiƙan la ta aliƙan ya ce tabbatarwa ne ba wai yana alaƙanta cin nasarar ne kamar sha Allah ɗin ma da suka matsa su ne masa magana sai ya ce Allah ya rubuta cikin lahul mahfuz sai yan dariƙa suka ɗauka suka ce ai ya leƙa lawul mahfuz cewa ibn taimiyya ya ce yana leƙa lawul mahfuz to ta haddi na ɗaya duk littattafan ibn taimiyya babu inda ya taɓa cewa ya leƙa lawul mahfuz kai asali ma ibn taimiyya ya yi kausasan maganganu akan waɗansu daga cikin sufaye da suke cewa suna leƙa lahul mafus ya yi kausasan maganganu kuma za mu nuna muku wajen bayan mun nuna muku wajen za mu komar da ku mu nuna muku cikin littattafanku leƙa mafus mahfuz ƙidar ku ci don a ƙidar ku arifi ya kalle lauhul mahfuz ya wa Allah ban kaɗe ban kaɗe har haka yake ya yi research ya ban kaɗo can ya ban kaɗo can aƙidar ku ce ku za su tabbatar da wannan abu Sa'annan nan gaba na uku mu koma wajen ibnu taimiyya da bakinsa ya faɗi me ya kai shi zuwa ga wannan rantsuwar da me ya dogara ya rantsi har ya ce an rubuta a lahul mahfuz zai yi bayani da kansa kaga yanzu kuna bi na yan uku kuna ƙasa da a ce Allah ne a zuciyarku gaskiya kuke na fatar karɓa da daga yau za a yi ta ta idan na nuna muku ƙaryarku na tabbatar da wannan abu shine aƙidar ku na kawo ibnu taimiyya ya faɗa abin da ya dogara da shi gurin wannan rantsuwar to da kira za ku amma hashehunan ku kuna kallo na hashehunan na san kuna bibiya ta wallahi kuna kallo na amma saboda dattin zuciya saboda ƙin gaskiya ba lalle ku kira ba sai dai ko in na tashi ku kira na kuna lallaba ni ta gefe kuma a yau in kuka ji na biya muku karatu waɗansu jahilai daga cikin ku a gobe za su ƙara maimaita wannan ƙabiyar to kaga wannan ke nuna cewa ba gaskiya kuke nema ba mu in muka wuce abu mun wuce saboda matan da shewunan ku suka dasa cikin musulunci wallahi ya yi yawan da za mu yi maimai ya yi yawan da za mu ƙara maimaita abin da muka faɗi jiya sai dai mu fito da sabo saboda duk inda ka je sun ɓata addini maganar su ɗaya biyu sadara ɗaya biyu sai ka ga shirka ko kafirci ko bid'a da za ka ƙara karanta shi sai ka ƙara fito da wani shirman da wani ɓarnar shi yasa mun fi ƙarfin mai maimai amma duk abin da kuke faɗi game da mu ko malumin mu maimai ne za ku ji wa'yansu sun faɗi sai ku zo ku maimaita a yau za ku zo da shi aka kwana biyu sai ku ƙara maimaita shi ba ku da wani sabo wani na ga yana rubutawa ƙarya nake ba matsala ilimin kai tabbatar ma da ƙarya ta ba sai ka rubuta a comment ba yan nan tiktok ne wai ƙarya nake ba matsala zan haska ma Ka ga abin da ibnu taimiyya ya faɗi dangane da waɗanda suke cewa suna leƙa lahul mahfuz dangane da waɗanda suke cewa suna leƙa lahul mahfuz ibn taimiyya zai yi bayani menene matsayinsu Me matsayin wannan abu da suka yi kamar yadda kuke gani waɗanda suke tiktok su ne suke gani na sa musu pejin suna kallo wannan littafin da ke gabanku kuke kallo littafi ne na shekul islam ibn taimiyya shine raddu alal mantiqiyyin raddi yewa masu ilimin mantiq raddu alal mantiqiyyin littafin kenan ibn taimiyya abin da ya ambace shi da shi kenan idan kuka duba cikin shafi na arba'in afwan ba arba'in ba ɗari hudu da saba'in da biyar shafi na ɗari hudu da saba'in da biyar wannan in ka zo a sistem kenan a shamila ta sistem kenan kun ga ɗari hudu da saba'in da biyar an raddu alal mantiƙiyin gashi daga saman inda zan sa muku alama na baki ibn ya ce, wali haza يقول بعض الشيوخ الذين يتكلمون باللوح المحفوظ على طريقة Ya ce, wani haza saboda wannan ne ya ƙulu ba'adu shiyuhi shashin waɗansu shehunai ke faɗi allazina ya takallamu na billauhin mahafuz waɗanda suke yin magana dangane da allahul mahfuz ala tariqati haula'i akan hanyar wayannan mutane sai ya ci gaba da bayani sai ibn taymiya ke bayani yake cewa kama yujadu kun ga wajen gashi nasa sa kama yujadu zan sa alama in kai gaba kai gaba kai gaba sai ke cewa kama yujadu kamar yadda ake samu fi kalami ibn arabi a cikin zancen ibn arabi wa ibn saba'in da ibn saba'in ɗan saba'in wa shazili haka ake samu cikin zancen ashazili sai ya ce wa gairihim da wa'insunsu me ake samu a cikin zantukansu ibn taimiyya sai ya ce yaquluna suna cewa annal arifa lalle arifi qad yattali'u 'ala al-lawhil mahfuz yakan iya tsinkaye ga lawhul mahfuz yakan iya leka wa annahu lalle shi arifin nan ya'lamu asma'a muridihi ya san ma sunayen muridansa a lawhul mahfuz yakan iya leka ya san sunan muridansa sunayensu minan lauhil mahfuz daga cikin lauhil mahfuz ji Ibn taimiya yake cewa au annahu ko cewa shi arifin ya alamu kulla waliyin kuna ganin wajen ina nunawa ya san dukkanin wani waliyi inji ibn taimiya kana wanda ya kasance kana wanda ya kasance ga wajen kana wanda ya kasance wa yakunu min al mahfuz yana kuma kasancewa cikin lauhul mahfuz arifi duk ya san sunayen kowane walihi ya san kowane walihi wanda sunansa ke lauhul mahfuz ya san sunayen muridansa kakaf ya ce haka suke cewa irin su ibn arabi da irin su ibn saba'in da irin su ash-shadhili sai Ibn taimiyya yake cewa wa na'awi hadhihi da'awa yace da kwatankwacin irin wa'annan da'awoyi mutum yayi da'awa sai yace allati waɗanda wa'annan da'awa madumunuha ha abinda ke kunshe da ita annahum cewa su wa'annan sufaye ya'lamuna ma fil lawhil mahfuz sun san abin da ke cikin lauhul mahfuz sai Ibn taimiyya ke cewa wahaza gashi ina nuna wajen masu bina a tiktok Wahaza haza batilun Ibn taimiyya ya ce wannan karya ne bata ne muhalifun kuma wannan abu a ce ana leƙa lahul mafuz an san abin da ke ciki ya ce muhalifun mai saɓawa ne lidinin musulmi na ga addinin musulmai wato wannan ya saɓa wa addinin musulmai cewa a ce wani arifi yana leƙa lauhul mahfuz ya san sunayen muridansa a can sa'annan shi wannan arifin ya san sunan kowane waliyi a lauhul mahfuz ibn taymiya ce to irin waɗannan da'awa abin da ke kunshe da ita annahum ya'lamuna ma fil lauhi Mafin lauhin mahfuz cewa su wayannan sun san abin da ke cikin lauhin mahfuz to me hukuncin wannan magana ibnu taymiya sai ce wa haza batilun yace wannan ƙarya ne bata ne muhalifun lidinil muslimina yace wannan ya saba wa addinin musulmai wa ghairihim da su min Atiba'in rusuli daga mabiya manzanni wato ko a kiristanci ba za ka samu wannan ba a ce ga wani walihi ga wani arifi yana leƙo lahul mafuz ibn taimiyya ya faɗi haka a cikin arraddu al mantiqiyyi in ka duba cikin shafi na ɗari huɗu da saba'in da biyar ya ce wannan ɓata ne ya saba wa addinin musulunci ya saba wa addinin musulunci a ce ga wani waliyi wani arifi yanda suke faɗi irin su ibn arabi irin su ibn saba'in irin ashazili duk inji ibn taimiya yace ana samu cikin zantukansu su sune suke faɗi cewa annal arifa qad yattali'u ala al-lawhil mahfuz cewa arifi yakan iya ya leƙa lawhul mahfuz sa'annan kuma wa annahu ya'lamu asma'a muridihi wato ya san sunayen muridansa a cikin lauhul mafuz ya san sunayen muridan min lauhin mafuz daga lauhul mafuz wa annahu ya'lamu kulla waliyin kana wa yakunu min lauhin mafuz kuma suke cewa ai shi wannan arifin ya san kowane walihi cikin lauhul mafuz ibnu taymiya yake cewa wa na'awi hadhihi da'awa yace da kwatankwacin irin wannan da'awar yace allati madumunuha wanda wannan da'awar abin da ta kunsa annahum ya'lamuna ma mafin lauhin mahfuz shine sun san abin da ke cikin lauhul mahfuz ibn taymiya ke cewa haza batilun yace wannan bata ne ƙarya ne muhalifun lidinin musulmina ya saba wa addinin musulmai yace wa ghairihim min atba'ir rasuli da su daga cikin mabiya manzanni wannan ba addinin su bane cewa arifi ya kalle galahul mafus to kaga ibn taimiyya ya faɗi hukuncin waɗanda suke cewa arifi yakan iya ya leƙa lahul mafus ya ce wannan bata ne wannan ƙarya ne ya saɓa wa addinin musulmai kaga kafirci ne kenan to tsaya mu koma cikin jawahirul ma'ani kuma ku ga yadda shehu tijjani ya faɗi kaga nan abin da ibn taymiya yake faɗi cewa su irin su ibn arabi ibnu saba'in ashazili ana samu cikin zantukansu suna cewa arifi ya kalle kalawul mafuz ya san sunayen muridansa a can ya san sunan kowane walihi cikin lawul mafuz din Ya ce da ire-iren wannan da'awar wanda abin da take kunshe da shi implication din shine annahum ya'lamuna ma fil lawhi sun san abin da ke cikin lauhul to har adadin ilman da ke cikin lauhul mafuz shehu tijani zai yi bayani ko nawa ne mu koma cikin jawahirul ma'ani ga jawahirul ma'ani amma waɗanda suke nan da Allah ku yi haƙuri zan haska wa waɗanda suke tiktok nan mun haska na ibnu ya yayi bayani cewa wannan abu kafirci ne ka ce wani walihi ko wani arifi yana leƙa lauhul mafus ya san abin da yake ciki ya ce wannan kwata ne ya saba wa addinin musulmai da waɗansunsu daga cikin mabiya manzanni kuma ya ce ana samu cikin zancen irinsu ibn arabi irinsu ibn saba'in da ashazili to mu koma mu ji mai shau tijani ya faɗi dangane da masu leƙa lahul mafuz a harfan da yace suna leƙawa gashi cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya in kuka duba cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari afwan juz'i na biyu ne afwan juz'i na biyu juz'i na biyu cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe juzu'i na biyu shafi na ɗari da ashirin da bakwai tsaya kaji ji abin da shehu tijjani ke cewa zan fara karantawa sa'annan kuma in nuna wa 'yan tiktok su gani yake cewa fa inna fi haƙiƙati kulle arifin yace lallai cikin haƙiƙanin kowane arifi akwai al'ihatatu بجميع الملائكة الإحاطة بجميع الملائكة وبجميع الموجودات من الأرش إلى الفرش يراها في ذاته كلها فردا فردا حتى أنه إذا أراد أن يطالع غيبا في اللوح yanzuru ilaihi fi zatihi wa yufattishu fihi yake cewa fa inna fi haqiqati kulli arifin yace lalle cikin haƙiƙanin kowane arifi kaga kalmar arifi ta fito a zancen shehu tijjani shi ma ibn taymiya yace daman abin da irin su ibn arabi suke cewa da irin su ibn sab'in da ash-shazili shine annal arifa qad yattali'u ala lawhil mahfuz yakan iya ya leka lawul mahfuz ga masu lekawar yace lallai a cikin hakikanin kowane arifi akwai al'ihatatu bi jami'il mala'ikati ya san dukkanin mala'iku duk wani arifi ya kewaye da sanin duk mala'ikun Allah Allah yana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa to arifi ya sani inji shehu tijjani al ihatatu bi jami'il mala'ikati abin da ke cikin hakikanin kowane arifi kenan sa'an nan ba nan ba wa bi jami'il mawjudat sannan arifi ya san duk dukkanin saman mutum wani halittar Allah arifi ya san shi min al'arshi idal farshi tun daga al'arshin Allah zuwa ƙasa ya san komai ya raha yana ganin wa'annan abubuwan duk halittun nan kakafi yana ganin su fi zatihi a cikin zatinsa yana ganin wannan abin kakaf kullaha dukkanin halitta yana ganin su a cikin zatinsa shehu tijjani ke faɗin wannan abin fardan fardan ɗaya bayan ɗaya sala sala arifi ya ce kai hatta annahu har ma cewa shi arifin inda shehu tijjani idza arada in ya so an yi tsali a gaiban fillauhi kaji in ya so ya leƙo wani gaibu a cikin lauhul mahfuz shi arifin inda shehu tijjani yanzuru ilaihi fi zatihi to zai yi duba zuwa ga wannan gaibin cikin zatinsa wai fattishu fihi sannan ya yi bankaɗe-bankaɗe a ciki wai fattishu fihi kaji hatta annahu idza arada an yutali'a ghaiban fil lawhi yanzuru ilayhi fi zatihi wa yufattishu fihi shehu ya yace in arifi ya so ya leƙa Allah zai waleke ya leƙa wani gaibi da yake cikin lauhul mahfuz to zai yi duban wannan gaibin cikin zatinsa har ya yi ma ya bankaɗe can ya bankaɗe can in ji shehu tijjani gashi kuma cikin jawahirul ma'ani gashi gashi gashi cikin cikin jawahirul ma'ani tsa'in nuna muku waɗanda suke tiktok gashi gashi waɗanda suke tiktok zan nuna muku ku gani gashi cikin jawahirul ma'ani juzi'i na biyu shafi na ɗari da ashirin da bakwai gashi shehu tijjani daga nan ya ce fa'inna fi haƙiƙati kulli arifin lallai yana cikin haƙiƙanin kowane arifi al'ihaƙatu bi jami'il mala'ikati kaji ko sanin dukkanin mala'iku kewayewa da dukkanin mala'iku wa bi jami'il sanin dukkanin halittu min al'arshi tun daga saman al'arshin Allah ilal farshi zuwa ƙasa duk ya raha yana ganin halittun nan fi zatihi cikin zatinsa shi arifi kullaha dukkanin halittun fardan fardan ɗaya bayan ɗaya hatta annahu har cewa shi arifin ma idza arada an yutali a nan idza arada an yutali a ghaiban fil lauhi in ya so ya leƙa wani gaibu cikin lawul mafuz zuru ilayhi fi zatihi zai yi duba cikin wannan zatin nasa zai duba zuwa ga wannan gaibun wai fattushu fihi kunji ya yayi bankaɗe bankaɗe a ciki wannan at-taftish shine bincike zai yi risat ya bankaɗa wa Allah can ya bankaɗa wa Allah nan wai fattushu fihi in jiwa in ji shehu tijjani shi kuma shekul islam ibn taimiyya ya rabke masu wannan mummunar aƙidar gashi mun nuna mun karanto gashi inda yake faɗi yake cewa yake cewa wali haza cikin arraddu alal mantiqiyin shafi na ɗari hudu da saba'in da biyar ya ce wali haza saboda wannan ne ya ƙulu ba'adu shiyuhi shashin shehunai ke faɗi ya takallamu bil lauhil mahfuz ala tariqati haula'i waɗanda suke yin zance game da allahul mahfuz akan hanyar wa'annan mutanen sufaye kenan yan falsafa malahida sai ce kama yujadu ibn taymiya ce kamar yadda ake samu fi kalam ibn arabi a cikin zancen ibn arabi wabin saba'i da ibn saba'i wa shazili da imamu shazili wa gairihim da wa'insunsu mai suke cewa ibn taimiya ya ce ya ƙununa suna cewa annal arifa lallai arifi kad yattali wa alal lauhil mahfuzi yakan iya ya leƙa lawul mafu ga masu leƙawa nan amma ƙarya kuke wa ibn taimiya qad yattali'u 'ala al-lawhil mahfuz yakan iya ya leka lawhul mahfuz wa annahu ya'lamu asma'a muridihi ya ma san sunayen muridansa a can min al-lawhil daga lawhul mahfuz ya san sunayen muridansa أو أنه يعلم كل ولي كان من اللوح المحفوظ كان ويكون من اللوح المحفوظ يا سن دكن ون wanda sunansa yake can lahul mafuz din sai ibnu taymiya yake cewa wana wa hadhihi da'awa yace da irin wannan da'awar allati madumunuha wanda abin da ta kunsa wannan da'awar shine annahum ya'lamuna ma fil lawhil mahfuzi cewa dai su wa'ancan arifai sun san abin da ke cikin lahul mafuz me hukuncin wannan ibnu taymiya ya ce wa haza wannan ka ce ana yi wa Allah leƙe cikin lauhul mafuz batilun ƙarya ne ɓata ne muhalifun kuma mai saɓawa ne lidinil musulmi ga addinin musulmai addinin musulmai bai karɓi wannan wani yane wa Allah leƙe cikin lauhul mafuz ba wa ghairihim da wa'insunsu min atiba'in rusuli daga mabiya manzanni gashi nan mun haska kun ga wajen sannan mun haska mun nuna muku waɗanda suke leke shehu tijjani ya faɗi cikin jawahirul ma'ani mun faɗi wanda yake da kitabun rima a ƙarshe ka je ka duba in baka gani ba ka dawo ka ce alkanawi ban gani ba ya ce arifi ya san dukkanin mala'iku arifi ya san dukkanin halittu tun daga saman al'arshi zuwa ƙasa yana ganin wannan halittun cikin zatin sakakaɓinsu fardan fardan ɗaya bayan ɗaya in indi shehu tijjani yace kai hatta annahu idza arada an yutali a ghaiban fil lauhi kai arafin nan in ya so ya leƙa wani gaibi cikin lawul mafuz yace yanzuru ilaihi fi zatihi zai yi duba zuwa ga wannan gaibin cikin zatinsa ba duba zai yi wa Allah ba wai fattishu fi yi wa Allah bankaɗe bankaɗe kaga kalmar leƙawa ba ta fito a zancen ibnu taimiyya ba amma cikin zancen shehu tijjani ga kalmar leƙawa da ka ƙarya kuka yi wa ibn taimiya ba inda ya ce ya taɓa laul mafuz ga ma mauƙifinsa game da sufaye ku wanda kuke cewa arifi yakan iya leƙa laul mafuz ya san sunayen muridansa a can ya san sunan dukkanin wani walihi ibn taimiya yake cewa wa haza batilun mukhalifun lidinil muslimina wa ghairihim min atba'ir rusuli in ji wa in ji shekul islam ibn taimiya a cikin arraddu alal mantiqiyin shafi na 475 ka koma in baka gani baka dawo ga masu leƙa lahul mafus kuma bata ne ba ba musulunci ba ne a wajen ibn taimiya mun nuna kun gani to bayan nan kuma ya kamata mu ƙara komawa mu baku wani karatu ya kamata mu ƙara komawa mu ƙara baku wani karatu Eh, kun gane masu leƙa lawul mafus ko habban kaɗe ban kaɗe suke wa Allah gashi nan cikin jawahirul ma'ani ban kaɗe ban kaɗe su ban kaɗa can su ban kaɗa nan eh su ban kaɗa can su ban kaɗa nan ga sunan man haska an gani kai ba wai ban kaɗe ban kaɗe ba har adadin iliman da ke cikin lawul mafus, shi tijjani ce sun sani gashi zai faɗi adadin an gane adadin iliman da ke cikin lawul mafuz gashi shehu tijani zai faɗa adadin iliman eh, adadin iliman da suke cikin lawul mafuz shehu tijani zai faɗa adadin wannan iliman duk abin da yake cikin lawul mafuz sun sani duk abin da ke cikin lawul mafuz sun sani in ka duba gashi cikin jawahirul ma'ani juz'i na biyu wanda yake da kitabun rima a ƙarshe juzu'i na biyu in ka duba cikin shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas shafi na ɗari biyu da nawa da ashirin da takwas ɗari biyu da ashirin da takwas yan tiktok ku yi haƙuri zan fara karantawa sannan ku kuma na nuna muku ku ga wajen kafin mu fara ɗauko yan ɗariga shehu tijjani gashi na faɗi shafi juzu'i na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas ga abin da yake cewa can ƙasa ya ce wa jumlatu ma fil lauhil mahfuz min al ulumi yace in ka tattara gaba ɗaya ilimin da ke cikin ko iliman da suke cikin lauhul mahfuz shehu tijani ne ke wannan bayani yace salasu mi'ati ilmin wasu tuna ilman yace ilimi 360 ne in shehu tijani ilimin lawul mafuz abin da ke ciki shi yake faɗi yace kullu ilmin fi salasu mi'atin wasu tuna ilman yace kowane ilimi cikin wannan ilman ɗin nan na 300 uku da sittin to duk ɗaya daga cikin wannan ilimin a cikinsa akwai wani ilimin ɗari 360 ya ce wa jumlatu zalika mi'atu alfi ilmin wa salasuna alfa ilmin yanqusu ko tanqusu arba'u mi'ati ilmin yace fa hadhihi ulumul akwani kulliha kaji ya faɗi adadin ilimin da ke cikin lahul mafuz ya faɗi shehu tijjani adadin ilimin da ke cikin lahul mafuz kenan ina aka yi sani kisa yanda ya faɗi leƙawa suke leƙawa suke si wa Allah ban kaɗe-ban kaɗe, yanda muka nuna su suke wa Allah ban bankaɗe fa inda ibnu taymiya ya ce ya leƙa lahul mafuz ƙarya suke yi fa inda ya ce ya leƙa kalmar leƙawa ga inda aka samo ta cikin jawahirul ma'ani su ne suke leka lauhul mafus har adadin ilimin da ke lauhul mafus shehu tijjani ya faɗi Ga shi, cikin jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas ya ce wa jumlatu ma fi lauhil mafus min al'ulumi 300 ilmin wasu tuna ilman sannan yace kullu ilmin fi salatu mi'atin wasu tuna ilman wa jumlatu zalika mi'atu alfi ilmin wa salasuna alfa ilmin tanqusu arba'u mi'ati ilmin fa hadhihi ulumul akwani kulliha shehu tijani wannan bayanin leƙawa suke su suke wa Allah leƙe su bankaɗa abin da ke cikin lawul mafuz har sunayen muridan ma sun sani har sunayen muridan sun sani amma ba inda ibnu taymiya ya ce yana lekawa waɗanda suke tiktok zan hasko muku ku gani eh, gashi ka gani kun gani ku wannan jawahirul ma'ani ne kun gan shi ko kun ga jawahirul ma'ani ko yan tiktok gashi gashi cikin juzi'i na biyu juzi'i na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas gashi daga nan gashi shehu tijjani ya ce wa jumlatu ma fil lauhil mahfuz min al ulumi in ka tattara gaba ɗayan abin da ke cikin lawul mahfuz na ilimai salasu mi'ati ilmin wasu tuna ilman ilimi 360 ne inda shehu tijjani sun leƙa sun hango kullu ilmin kowane ilimi shehu tijjani ya ce kowane ilimi fi salasu mi'atin wasu tuna ilmin kowane ilimi guda ɗaya daga cikin 360 ɗin nan akwai ilimi 360 shi ma ya ce wa jumlatu zalika in ka tattara akan gaba ɗaya mi'atu alfi ilmin mi'atu alfi ilmin wa salasuna alfa ilmin tanqusu arba'u mi'ati ilmin sai ce fa hazihi ulumul akwani ha. shehu tijani ya leko yanda yace arifi yana lekawa to ya leko kaga na nuna wa 'yan tiktok sun gani da idan su gurin kuma ga littafin in kai da kake facebook baka gani ba ka zo ka ce mun baka gani ba Kaji. ji shehu tijjani yana tabbatar ma da su ne suke leƙa Lawul mafus har sun san adadin iliman da ke ciki da Allah ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce kowane abu mun kiyaye shi a cikin Lawul mafus to su shehu tijjani ma sun kiyaye sun san abin da ke ciki suka ce arifi hatta annahu idza arada an yutali'a ghaiban fil lawhi yanzuru ilayhi fi zatihi wa yufattishu fihi suka ce arifi in ya so ya wa Allah leke ya leka cikin lawul mafuz cikin zatinsa sai ya duba sai ya lalleka wai fattishu fi kai yayi wa Allah ban kaɗa ban shine wai fattishu in kuma kace wai fattishu a taftish ba ban bankaɗe ban ba ne zo ka fassara kai wai fattishu fi shine yayi ban yi ban bankaɗe ya ban can gurin ban kaɗawan ne ma shehu tijjani ya ce adadin iliman da ke cikin lauhul mafus gashi ilimi 360 uku da sittin ne kowane ilimi guda ɗaya akwai wani ilimin 360 uku a ciki yayi times ɗinsa an gane yi times ɗinsa sannan ya faɗi adadin iliman gaba ɗaya da ke cikin lahul mafus to ga masu leƙawa nan ibn taimiyya kuma mun karanta muku a cikin arraddu alal mantiqiyin ya ƙara cewa kama yujadu fi kalami bin arabi wa bin saba'in wa shazili wa ghairihim yace kamar yadda ake samu cikin zancen irin su ibn arabi da ibn saba'in da ashazili sai ka ƙara ka ce da shehu tijjani annahum ya'lamuna ma fil lawhil mahfuzi kaji a'a wa ghairihim yaquluna suna cewa annal arifa lalle arifi qad yattali wa ala al-lawhil mahfuz yakan iya ya leka lawul mahfuz wa annahu ya'lamu asma'a muridihi minan al-lawhil mahfuz tun daga lawhil mahfuz ya san sunayen muridansa shi arifi ne ai aw annahu ya'lamu kulla waliyin kana waya kunu minan al-lawhil mahfuz ya san sunan duk wani walihi a can al-lawhil mahfuz ibn taymiya ke cewa wa na'u hadhihi da'awa da ire-iren wannan da'awa allati madmunuha wanda abin da ta kunsa implication ɗinta annahum ya'lamuna ma fil lawhil mahfuzi kamar yadda Shehu Tijjani ya sani cewa sun san abin da ke cikin lawul mahfuz kamar yadda Shehu Tijjani ya faɗi jimlar ilman da suke cikin lawul mahfuz to irin su Ibn Arabi Shehu Tijjani ya bi irin su Ibn Saba'in Shehu Tijjani ya bi irin su Ash-Shadhili shehu tijjani ya bi su ne masu cewa arifi yana leƙawa haka kuma shi ma shehu tijjani a wajen arifi ya ce ya ce fa inna fi haƙiƙati kulle arifin ya ce abin da ke cikin haƙiƙanin kowane arifi yana da ihata bi jami'il mala'ikati ya san dukkanin mala'iku inna lillahi wa wa bi jami'il mawjudat ya san dukkanin halittu arifi min al-arshi ila al tun daga saman al'arshin Allah zuwa ƙasa duk arifi ya san wannan ilimin ya san wannan halittun Allah yana wa ma ya alamu junu da rabbika illahu suka ce al arif sai dai arifi shi ya sani ko Allah yace. ba wanda ya san adadin rundunonin ubangijinka illa huwa sai shi amma arifi ma nan suka ce ya sani wa bi jami'il maujudati ya kewaye ya san dukkanin halittu min al'arshi ilal farshi tun daga al'arshin Allah zuwa ƙasa ya raha yana ganin wannan halittun kakaf fi yi cikin zatinsa kullaha dukkanin halittar nan arifi yana ganinta fardan fardan shehu tijjani ya ce ɗaya bayan ɗaya sala sala eh, fardan fardan kenan ɗaya ba duk yana gani kai ya ce hatta annahu kai cewa shi arifin ma idza arada an yutali a ghaiban fil lauhi in ya so ya leƙa wani abu da Allah ya ɓoye cikin lawul mafuz ya ce yanzu ilayhi fi zatihi zai duba wannan gaibin cikin zatinsa ba nan zai tsaya ba ba duba ba kawai wai fattishu fihi yi bankaɗe bankaɗe ya bankaɗa can ya bankaɗa can ibn taymiya ke cewa haza batilun mukhalifun li Musulmi muslimin wa ghairihi min atba'ir rusuli ce wannan bata ne ya wa addinin musulmai kaga da yau ka kara cewa shehu tijani yana wannan kai ibn taymiya ya ce a yakin tatar wai ya leƙa lauhul mafuz ne ga masu leƙawa na kuma shi ya faɗi hukuncin leƙawar kai haka hatta cikin wannan littafin sun faɗi cewa haka ne suka ce shehu tijjani ya faɗi Ga shi nan a cikin aljami'u in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari bakwai da saba'in da biyu zuwa da uku ga abin da suke cewa ya ce wa min samma ta'arifu shiyuhu ya ce ai daga nan ne shehunai suke sani al'akabiru manya-manyan shehunai suke sanin a talamiza ɗalibansu yadda ne fa ibn taymiya wallahi ya faɗi haka suke yace fa iza ja'a tilmizu li shaykhi wai idan ɗalibi yazo gurin shehu yanzuru hunaka sai shi shehu sai ya duba tallawul mafuz fa iza kana muridahu idan ya kasance muridinsa ne in ya leƙa tallawul mafuz din qabilahu huna to anan sai ya karbe shi sai ya duba wato dukkanin wani shehu in wani daga cikin muridai suka zo sai ya duba lahul mafus gashi nan a cikin aljami'u gashi haka suka ce kamar yadda ibn taimiya ya faɗi kenan in muridi ya zo shehu sai ya leƙa lahul mafus fa iza kana muridahu qabilahu huna in muridansa ne a can alawul mafud sai ya karbe shi wuna suka ce wa in kana wunaka laysa maktuban inda Allah min ashabihi lam yaqbalhu huna suka ce wa in kana wunaka in a can alawul mafuz din shi muridin ya kasance laysa maktuban inda Allah ba a rubuta shi a can wajen Allah ba alawul mafuz din cewa min ashabihi yana daga cikin ɗaliban wannan shehu lam yaqbalhu muna to anan bu zai karbe shi ba ku ne kuke da aƙidar waliyai suna leka lawul mafuz amma ƙarya kuke wa ibnu taymiya shehu tijjani ya faɗi kaga nan ibnu taymiya ya ce gashi wa annahu ya'lamu asma'a muridihi ya san sunayen muridansa aka irin su ibn arabi da irin su ibn saba'in inji ibn timiya suke cewa da su shehu tijjani gashi nan ma yana faɗi in muridi ya zo gurin shehu shehu sai ya leƙa lawul mafuz in ya ga sunan muridin a nan an rubuta a lawul mafuz sai ya karɓe shi in ya duba ya ga babu sunansa ba zai karɓe shi ba a nan ibn timiya ke cewa wa haza batilun wannan fata ne ƙarya kuke mukhalifun lidinin musulmina ya saba wa addinin musulmi wa ghairihim min atba'ir rusul inji ibn taymiya kaga ga masu leƙawa nan shi yasa in ka ji suna cewa wai wane ya san gaibi ko shehu a'a yanda suke farawa ba sa farawa ta shehu farko cewa suke ai manzon Allah ya sani Wallashi za su ha'ince ka ne ƙarya suke ba manzan Allah suke nufi ba saboda kada su fara ga target ɗin nasu ka ce ah ba a ba manzo ba ma sai su kara manzan Allah amma idan kuna kishin manzan Allah ɗin ku tsaya a manzan Allah ɗin mana in ma kun tsaya a manzan Allah ɗin shi ya faɗi ko ku ne kuka ƙirƙiro amma saboda munin nufi sai su ki tsayawa a manzan Allah din daman ba shine target ba kuma ba shi yace ya sani ba sai su ce shehu ma ya sani shi yasa suka ce qutubul aqtabi Allah ya sanar da shi dukkanin ilmai gashi kuma cikin jawahirul ma'ani kowane ilimi qutubul aqtabi da ka ganshi eh, shehu tijani ko to kowane ilmai ya sani gashi cikin jawahirul ma'ani juz'i na biyu shi ma shafi na ɗari da hamsin da takwas gashi suka ce kai wa mimma akrama Allahu bihi qutubal aqtabi yana daga abin da Allah ya karrama qutubal aqtabi da shi an yu'allimahu ilma ma qabla wujudil Shi shine ya sanar da shi ilimin da abin da sanin abin da zai faru abin da zai faru ma qabala wujudil kauni kafin a yi halitta duk abin da zai faru Allah ya gaya wa shehu tijjani kai wa ma wara'ahu da abin da in halittan ma an halicce su Allah ya gaya wa shehu tijjani kai wa ma la nihayata lahu da abin da ba shi da iyaka shehu tijjani dan Allah ya sanar da shi to me bambancin sa da Allah dan Allah gashi cikin jawahirul wa gashi cikin jawahirul ma'ani ومما أكرم الله به كتب الأقطاب أن يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وما لا نهاية له daga cikin abin da Allah ya karrama kutubul aqtabi da shi Allah ya sanar da shi sanin abin da zai faru tun kafin ya halicci halitta bayan Allah ya halicci halittan ma Allah ya sanar da shi komai kai da da abin da ba shi da iyaka ma 'yan tiktok tsaya in nuna muku wajen tsaya nuna muku wajen 'yan tiktok gashi cikin jawahirin ma'ani gashi ga littafin kun gani jawahirin ma'ani kun gan shi ko eh babban kundi a wajen 'yan ɗariƙa kenan to tsaya ku ga wajen gashi gashi kun ga gashi zan dinga nunawa gashi wa mimma akramallahu bihi qutubal aqtani yana daga abin da Allah ya karrama qutubul aqtabi da shi an yu'allimahu ilma ma qabala wujudil kauni shine Allah ya sanar da shi sanin abin da ya faru kafin samuwar halitta ma wa ma wara'ahu da abin da ya faru bayan samuwar halitta abin da zai faru Allah ya sanar da shi kai wa ma la nihayata da abin da bashi da iyaka duk ya sani shehu tijjani da Allah taya aka yi sani dan Allah to ga masu leka ko da yake leka waye leka waye ai sun ce arifi yakan leka lawul mafus shehu tijjana har adadin ilimai ya faɗi to mu koma abu na ƙarshe sannan mu ba ku dama abu na ƙarshe shine shin me yasa ibnu taymiya ya rantse a yakin tatar mun dai kore cewa ya leƙa lahul mafuz ya faɗi hukuncin masu leƙa lahul mafuz kuma ya kawo sufaye ne suke leƙawa a rufai irin su shehu tijjani mun kawo inda suka ce suna leƙawa irin su ibn arabi irin su ibn saba'in irin su ashadili mun kawo ibn taimiya ke faɗi cewa wa haza batilun mukhalifun lidinil muslimina wa ghairihim min atba'ir rusuli ga masu leƙawa kuma ga hukuncin leƙawar to wanda ya faɗi wannan sai ce ya leƙa kuma ba ku sauka inda ya ce ya leƙa ba ƙarya kuke to tsaya ya gaya mana me yasa yayi wannan rantsuwar aka ce kul insha Allah ya ce insha Allah ta haƙiƙan la ta'alika me yasa tsaya ya faɗi da bakinsa tsaya mu nuna mu koma cikin majmu'ul fatawa kai wannan bawan Allah ya rake yan bid'a wallahi duk wata kofa da za su kama ya toshe ta eh duk wata kofa da za su kama wala ya toshe ta ibn taymiya Allah ya ma gafara Allah ya yafe ma zunubanka Allah ya sa manzon Allah ya yi alfahari da kai gobe alkiyama wallahi ibn taymiya ya gama komai wallahi gashi cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 27 mujalladi na 27 cikin majmu'ul fatawa nan muka shiga waɗanda suke tiktok sun fi taɓawa don sun nuna musu wajen ake yi suke gani dalla dalla nuna musu gurin ake gashi shafi na ɗari biyar da goma cikin majmu'ul fatawa ibn taimiyya zai yi bayani da kansa bayan ya kawo hadisai da ayoyi da hadisai wanda manzan Allah ke cewa gashi wanda manzan Allah ke cewa mala'iku sun shimfiɗa fuka-fukansu a sha, ya gama kawo zantukan manzan Allah dangane da me sham to sai a nan shine mahallin shahid mun faɗi shafi ko kuna gani ko muna haska muku gashi gashi ibn taymiya zai yi bayanin dalilin rantsuwarsa bayan mun kore bai ce ya leka lahul mafuz ba ƙarya kuke shehunan ku ne suke leƙa lahul mafuz mun kuma nuna kun gani su shehu tijjani ne har adadin iliman da Allah yake da su a cikin lawul mafun suna faɗi sun sani kuma mun nuna wajen sai dai kai zagi a comment amma dai mun nuna to in ka duba gashi cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da bakwai shafi na ɗari biyar da goma, bayan ibnu taymiya ya koro wa'annan hadisan nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi dangane da sha da matsayinta da kuma yanda in za a yaƙi kuka fake wa sham Allah zai taimake ku kaza duk ya janyo ayoyi da hadisai sai ya ce wa qad zahara kun ga wajen ku da Allah in kun gani ku ku yi min magana kun gani ɗan TikTok ya ce wa qad zahara misdaqu hadhihi nususin nabawiyyati kaji ya ce wa qad zahara haƙiƙa ya bayyana menene misdaqu hadhiyin nususin ya ce gazgatar wa'annan nasoshi na annabtan nan ya bayyana gaske su ta bayyana ya ce ala akmalil wujuhi a bisa mafi cikar fuskokai sai ce fi jihadina kun ga wajen da Allah ya ce fi jihadina littatari ya ce cikin jihadinmu da muka yi wa tatar sai ce wa Azhar Allah wa Azhar Allah Allah ya bayyana lil muslimina ga musulmai lil muslimina ga musulmai Allah ya bayyana musu sidika ma wa adnahum bihi gaskiyar abin da muka yi musu alkawari da shi yace za a ci nasarar nan Allah yace ibn taymiya yace na abin da muka yi musu alkawari na gaskiyar cin nasarar nan Allah ya bayyana wa musulmai shine wa azhara Allahu lil muslimina sidqa ma wa'adnahum bihi ibn taymiya yace Allah ya bayyana wa musulmai gaskiyar abin da muka yi musu alkawarinsa wa barakata ma amarnahum bihi Allah ya nuna musu ya bayyana albarkar abin da muka yi musu umarni da shi ya ce wa kana zalika fathan aziman hakan ya kasance buɗi ne babba al-muslimu na mislahu ya ce musulmai ba su ga irinsu ba Mun منذ خرجت mamlakatu tatari tun daga lokacin da sarauta ta tatar ta bayyana allati azallat ahlal islami wa'inda suka kaskantar da ma'abota musulunci ya faɗi abin da ya dogara da su ya faɗi abin da ya dogara da shi gashi cikin majmu'ul fatawa ya janyo hadisan kenan kamar imani yayi da zantukan manzan Allah na cewa alaikum bisham alaikum bi in za a yaƙi ku lazunci sham wato yaddarsa da manzan Allah da gaskiyar da yake da shi da yaƙini na abin da manzan Allah ya faɗi shi ya kai shi ga waccan rantsuwar sannan ya ce kuma gaskiyar abin da ya dogara da shi ta bayyana kace ya leƙa lawul mafuz makiyin Allah gashi kuma yana faɗin abin da ya dogara da shi gurin wannan rantsuwar وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتاري وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام ibn taymiya kenan ya faɗa abin da ya dogara da shi yace gaskiyar nasoshi na annabta sun bayyana gaskiyar annabi Muhammadu ta bayyana cikin jihadinmu da muka yi wa tatar Allah ya bayyana wa musulmai gaskiyar abin da muka yi musu alkawarinsa na nasara da kuma albarkar umarnin da muka yi musu Allah ya bayyana ya ce wa kana zalika fathan aziman ibn taymiya ne fake faɗin wannan wa kana zalika fathan aziman yace akan ya kasance budi ne babba yace ma ra'al muslimuna mislahu musulmai ba su ga irinsa ba Mun zo kharajat mamlakatu tatar tun lokacin da sarautar tatar ta bayyana allati azallat ahlal islam wanda suka kaskantar da ma'abota musulunci ashe wannan abun ma jinjina zai kara wa ibnu taymiya yaddarsa da manzon Allah da gazgatawarsa ga manzon Allah ta sa ya rantse yace insha Allah ta haƙiƙan la aliƙan wannan karamarsa ce ma don dai kawai jahilai ne ku wallahi wannan karama ibnu taymiya ne wannan ya nuna ma yanda ƙarfin imanin ibnu taymiya yadda yake ɗaukar zancen manzon Allah ya rantse akan abin da manzon Allah ya faɗi in dai an aikata sai an yi nasara kuma an yi nasara amma ka zo ka ce ya leƙa lahul mafus ya kaci su shehu tijjani ne suke leƙa lahul mafus mun nuna shine kawai ina ganin shi kenan mun gama za mu koma 'yan tiktok ne kawai suke tare da mu e, za mu koma da haka ku ku yi haƙuri e, eh, 'yan tiktok kawai za mu ɗauka 'yan eh, tiktok za mu ɗauka amma saboda mu yi muku wani abu shine saboda 'yan can su ringa ji yan tiktok kawai za mu saurara za mu sa kuku saboda ku ringa ji yadda muke karkewa da wa'annan eh, tsaya in sa muku a abin don ku ji yadda muke karkewa da su kuma eh, za mu gama za mu ba su dama duk wanda yake kira ta wannan ba lallai ya samu ba zai samu ba an gane eh, ba za ka samu ba wanda kake kira direct iyaka 'yan tiktok ne kawai iyaka 'yan tiktok ne in kai kira ta wannan number in kai kira ta wannan number ba zai ba iyaka 'yan tiktok ne kawai za mu ɗauka iyaka su ne za mu ɗauka amma za ku ringa jin yadda za mu karke da su kaga su shehu tijjani su ne suke ne ga laurin mafus ibn timiya ya ma faɗi ma hukuncin masu cewa suna lekawa kuma ya faɗi dalilin rantsuwarsa shi yasa yanzu ya ake cewa allura ta tono garma ya kuma mu ɗauko ku ku zo ku kare shegunanku da suke leƙa lahul Eh idan Allah ku zo dan Allah ku zo ka ku gudu dan Allah ku zo ku kare shegunanku masu leƙa lahul mahfuz eh, idan Allah ku zo ku kare shegunanku kun ga dai waɗanda suke leƙa lahul mafus mun haska muku kun gansu shewaninku su ne suke leƙa lagun mafus kuma mun nuna muku su ku gani cikin littafi wannan ai karatu ake ba ku kyauta mu haska littafi mu ɗau hannunku mu ɗora muku akan baƙin sannan mu ja mu fassara muku sannan mu kama shehunanku ba inda ibnu taymiya ya taɓa cewa ya leƙa lawul mafuz ƙarya kuke ga masu leƙa lawul mafuz nan Assalamu alaikum Malam Sani. Na'am Malam wa alaikum assalam Malam barka da dare Malam. Ya gida an wuni lafiya. Lafiya kalau Malam ya kokari. Wallahi alhamdulillah kaga su Shehu Tijani sun san adadin iliman da suke cikin lawul mafu suna leƙawa. Amma ya zo su dinga shiri suna karya malam. Suna ibn tabiya shi da bai leƙa lawul mafu to kuma kuma ga sunan su ne malam. a su ne mana ai gashi ai mun nuna in kuma wani ya ce ba mu fassara daidai ba ya hau ya kamata ka hau eh, ga masu leƙa lawul mafuz har bincike suke wa Allah su bankaɗa can su bankaɗa can haka shi tijjani ya faɗi eh. ai wa Allah bincike a lawul mafuz malam to shi shehu tijjani nan shi ma fuka-fuka yake da shi ne irin na mala'iku dai sama kawai ko kuma yadda suka ce wai yana nan a zaune a cikin zatin sai yake ai wannan ai yana da fiffike ma ai kamar bai ma cika ba kenan daga inda yake ne ai suka ce yanzu ilayhi fi zatihi ko ya raha fi zatihi fardan fardan eh Ai yana ma da fiffike kenan ka ce ai bai kai ba kenan daga nan yake leƙawa shi kai jama'a to amma kaga Shekul Islam Ibn taimiya, ai shi ya faɗi da ya faɗi dalilin rantsuwar sa ko na'am na'am shi ya faɗi da yace Allah ya rubuta a lawul mafuz ga abin da ya dogara da shi gaskiya yawa amma kuka ce ya ce yana leƙa lawul mafuz to ga masu leƙawan mun nuna muku yanzu su za ku zo ku ba mu dalilin leƙawa eh, yaya aka yi shehu tijjani ya leƙa lawul mafuz da wani ya sauko ya horo ya gudu salamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullah eh, gaskiya malam wallahi karatu ya yi karatu wallahi karatun da kike yi eh, Allah ya sa samu mutane guda wallahi mutane guda guda malumma ban taba ganin yadda kake ka bude da assalamu alaikum suna san afwan afwan afwan kan mu shiga nan afwan jazakumullahu khairan oh, jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan kan mu shiga nan Allah ya samu dace ne kaga dai ai mun nuna eh mun nuna waɗanda suke leƙa lawul mafuz din gashi har ma ban kada ban kada suke wa Allah shi kuma ibn taymiya ya faɗi abinda shi bai ce ya leƙa ba ya ma faɗi waɗanda suke wa batattu ne sun saba wa addinin musulmai sani dare gaskiya ne sani dare yana cewa ɗauko shi a tambaya amma tambayan shi akan karatu ne ko kuma wani abu ne wane ne akwai wani sani zaria in tambayan ka kan karatu ne ka turo sai a ɗauke ka sani zaria sani zaria waye sani zaria ban gan shi ba to ya turo na gan shi bari na duba shi idan tambayan sa kan karatu ne ya turo a to daman yaya za mu zo mu sha wahala mu yi karatu sannan kuma wai ka kai tambaya out of the topic an shiri me ke tani zariya kana ji kayi rubutu inda in tambayar kan kan karatu Mana alkana kaga abinda na fahimci a na ma tura masa kaga sani zariya na gan shi na tura masa eh. Eh, ba su so a gani a gan na shehunan su shi yasa suka suka ta kullum ibnu <laughs> ya ce kullum ibn taymiya ba su a gan na shehunin su wallahi abin haka ne haka na fahimci ga ga wani na shehunin gashi nan har ma ya faɗi adadin ilimin da yake cikin lahawil mahfuz haba da Allah adadin ilimi fa la hawla wala quwwata illa billah ai na tura masa in ka biya auro bakar ya yake na sake tura masa ma yanzu a ah, yawa eh, gashi nan sani dare lalle na ga tura masa eh na tura masa lazima na tura masa ya yanke ni ma na tura masa to ina ga malam ba da gaske yake ba ai na ga kai invite din sa yanzu ni ma na ga alama kai invite din sa gashi nan ya hau malam sani dariya assalamu alaikum وعليكم السلام assalam الله rahmatullah barka barka dai sani zaria ya aiki a himma akwai wata gaba da yake na riski tamba na riski karatun naka ne akwai mm. da nake so mm. ka a yakin da ibnu rantsuwa a kai eh shi ne ya faɗi ok shi ne ya ce an yi nasara sosai kuwa ko in nuna ma wajen tsana nuna ma a ah, ba sai ka nuna aina gamsu da zancen ka ka ce kawai shi a ah, ah, tsana nuna ma kaka da ba ba ne ai saboda ai eh a ma a nuna ma din ma ka san akwai waɗanda suke cewa ai lahul mafuz ya leka to mun kawo dai su shehu tijjani ne suke leƙa lawul mafuz hatta adadin iliman da suke cikin lawul mafuz ma shehu tijjani ya faɗi sannan ya ce in wali ya so ya leƙa ma habban kaɗe ban kaɗe ne wa Allah cikin lawul mafuz ji shehu tijjani ya faɗi gashi wannan a cikin majmu'ul fatawa ne ka gani Ya ce yace wa qad zahara kaga yace wa qad zahara misdaqu hadhihi an-nusus an-nabawiyyati yace gaskiyar waɗannan nasoshi na annabta hadisai ya kawo wanda manzon Allah ke faɗi in an yi in an yi yaƙi in dai ana sham Allah zai ba da nasara mala'iku sun shimfiɗa fuka-fukansu a sham kaga nan innal mala'ikatar rahman kaga to ya kawo haka to da ya gama kawo hadisan sai ya ce wa qad za'ara misdaqu hadhihi nususin nabawiyyati yace hakika gaskiyar a tsaya na karasa in na karasa karanto ma sai kai tambaya ai yace wa qad za'ara misdaqu hadhihi an-nusus an-nabawiyyah yace hmm. gasgatar ko gaskiyar wa'annan nasoshi na annabta ya bayyana ala akmalil wujuhi a bisa mafi cikar kai sai ce fi jihadina littatari cikin jihadinmu da muka yi ga yace wa aza wa azhara Allah wa azhara Allah lil muslimina kaga yace Allah ya bayyana wa musulmai sidqa ma wa'adnahum bi yace gaskiyar abin da muka yi musu alƙawarin sa wa barakata ma amarnahum bihi da albarkar abin da muka yi musu umarni da shi yawa to kaga wannan yace wa kana zalika fathan aziman hakan ya zamanto buɗi mai girma yace mara al muslimuna mislahu yace musulmai ba su ga irinsa ba wannan buɗin yace munzu kharajat mamlakatu tatari tun daga lokacin da sarautar tatar ta fito allati azallat ahlal islami yace wacce ta ƙasƙantar da ma'abota musulunci to kaga wannan ibnu taymiya ke bayani dangane da abin da ya dogara da shi gurin rantsuwar sabanin yanda wa'ansu suke cewa ai ya ce ya leƙa lawul mafuz ba inda ya ce ya leƙa lawul mafuz asali ma wa'anda suke leƙa lawul mafuz din mun kawo su shehu tijjani ne suke cewa sun san adadin abin da yake cikin lawul mafuz na dukkanin wannan ilimai na'am dama abin da nake so in ce daga shi na'am yawa kaga yi shi nasara dama kowa ya sani tana hannun musulmi ko ba haka ba ko karantsi ko tsaye, wannan haka yake a rubuce amma misali wani abu na kokarin faruwa gwargwadon shirinmu da muke yi muna so mu je mu aiwatar ya cancanta dama mai rantsuwa a kai wato ka fahimci abu da rike nufi eh wato ina ganin kana ji ya faru in muka rantsi a kai muka ce sai kaza ya faru ya halarta haka kaga wato nan kamata yi tambayar taka tabi abin da ya faru na shekul islam ibn taimiyya hadisai ya kama na manzan Allah ya ce za a yi nasara yana cewa alaikum bisham alaikum bisham idan za a yi yaƙi kula zinci sham ibn taymiya ya haka yanzu ibn taymiya shi ya rantse ne saboda yana ganin cewa manzon Allah ya yi gaskiya ko a kashe su ko su kashe ai duka dai ina zuwa ka fahimce ni ko a kashe su ko su kashe duka nasara ne ka fahimce na yi idan irin wannan nasarar ne daban amma nasarar yaƙi kuma a ce mu ne muka ci galaba akan wa'incan shi kuma wani abu ne shi ma daban eh to wallahi sanin zariya kana ji in ma dai nan wani abu ne kana ji kowane irin dai abu ne shi dai ibnu taymiya ya faɗi dalilinsa in ma kuskure wannan ba wani abu bane dama mu abin da muka ce shine an ce ya ce ya leka lawul mafus ai muka ce ƙarya ne shi ga abin da ya ah, dogara da shi abin a yanzu kai yanzu ka janye yana leka lawul mafus ko baka daga cikin masu cewa ai ya leka lawul mafuz ya rantse fiye da so 70 kai baka daga ciki a ni fa ban ce ban ce ban ce ya leka ba ni tambaya ne a ana faɗi ai ana faɗi ai asalin karatun kenan in ya ce ina zuwa in ya ce an rubuta alahul mahfuz sai to shine dalilin rubutawan zai bada to ai gashi ya bayar ai hadisai ne gashi ya kawo a shi yasa na ce maka shi wannan yana magana ne akan nasarar da musulmai ke kai to umma kana ji ko a kashe su eh nan malam sanin zari kana ji umma akan wace ai nasara ne ya kawo dalilansa shine dai hadisan manzon Allah shi yaddarsa da manzon Allah ne ta sa ya rantsi da haka umma kuskure yayi shi dan adam ne eh mu mu kana ji abin da mun mu fa kana ji topic din mu ko kamar misali za a yaki tsakanin musulmai sanin Zariya. Duk eh duk wannan bayanan da duk kake ba wai shine wai topic din mu ba ko yayi kuskure a cikin abun ko bai ba ba shi bane. Mu dai kawai a ce ya leka lawul mafuz ne to ƙarya ne. Shi ga abin da ya dogara da shi in ma kuskure yayi ko za ka kai a fahimtar ka to nan ba shine topic din ba. Amma dai a ce ya leka ba inda ya ce ya leka. Asali ma masu leka lawul mafuz din shine su shehu tijjani kuma mun nuna ko kai ma mu nuna ma. inda shehu tijjani ya ce suna leka lawul mafuz a ai ba na tambaye ka bane a amma yanzu malam sani kai yanzu ga bayanin wanda yake cewa yana leka lawul mafuz kuma ka ajiye shi aikata kuma wani gefe kuma kana wani bayani daban ka fahimce ni ai wanda yace kana ji in ma a fahimtar ka ka gani kenan eh abin da ke faruwa kana ji in ma a fahimtar ka cewa ibnu taymiya duk da hadisan nan na manzan Allah da ya dogara da su yayi kuskure ta wannan fahimtar ka ne amma da Allah da wanda ya ce yana leka lawul mafuz yana wa Allah ban kada ban kade da shi wannan da Allah kan wa ya kamata ma ka na kasha ni dai a fahimta ta gaskiya wanda ya ce yana wa Allah ban bankaɗe to ai in ka kawo bai zama dole in cewa na'am a abu khadija eh abu khadija dan sauka ina jin ka wa in na kawo me kace in na kawo ba dole ka yadda ba yawa yawa ba dole ne in gamsu cewa zan okay idan na kawo cewa shehu tijjani gashi ya ce ana leka lawul mafuz ai ayi ban kaɗa ban kaɗa ba lalle ne ai ka yadda ba to tsarin kawo ma sai ka faɗi dalilin ka ainihin yardar tsara kama isanin zaria gashi nan ah ai yanzu ko ka kawo ko ka kawo shine na gaya maka ah eh tsaya dai na kawo ma idan na kawo ma kaga in ma baka yadda ba sai ka ce ai baka yadda ba saboda hujjar ka kaza kaza tsaya in kawo ma sai ka ga kaga wannan cikin ta jawairil ma'ani ne ka gan shi ko ka gan shi to haka in ka duba nan shehu tijjani ya faɗi adadin ilman da ke cikin lawul mafuz ne kaga in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas shehu tijjani ke cewa wa jumlatu ma fil lauhil mahfuz min al ulumi kaji yace adadin jumlar da yake cikin lawul mafuzu na ilimai yace salasu yace salasu mi'ati ilmin wa sittuna ilman ilimi 313 yace kullu ilmin dukkanin wani ilimi fi salasu mi'atin wa sittuna ilman duk ilimi ɗaya akwai ilimi ɗari uku da sittin yace wa jumlatu zalika mi'atu alfin wa jumlatu zalika mi'atu alfi ilmin wa salasuna alfa ilmin tanqusu arba'u mi'ati ilmin sai yace fa hazihi ulumul akwani kulliha Yace wannan shine duk ilimin halittun kakam to haka ya nuna inda arifi in ya so ya leƙa malahul mafuz habban kaɗa ban kaɗa yake yi in nuna ma gurin da ya faɗi ko za ka yi bayani akan wannan don a'a eh da na eh, baka a'a wai da na baka kayi bayani akan wannan inda shehu tijjani ai ya gano adadin wannan ilimin da eh, da kai mana bayani in ka kai in kuma dama shi kenan abin da kake bukata a'a eh zan buɗo ai wani shafin ne wa wato wai dan ai dalla dalla inda shi tijjani ai ya san shi wannan adadin abin da ke cikin lawul mafus din ta yaya aka shi ya san na ce maka ni ka karanto bai ah. an fa rubuta fa a cikin jawahirul ma'ani ah to abin da aka rubuta zai iya zamtowa ɗari bisa dari haka ke yanzu misali hadisu hadisan manzon a ah, zaya kan mu je irin wannan kana ji eh ana rawaitowa amma malaman hadisi suna bayani su ce ya inganta ko bai inganta ba a yanzu wannan wajen da baka yadda da shi ba cikin malaman kowa ya rubuta ya ce shi tijjani bai ce haka ba ai ko a rubuta ko a waye zancensa na cewa a to gaskiya sani a to gaskiya na ga eh wa baka da wannan ya cancanta dauka in bai cancanta ba baka da hujja gaskiya okay kenan yanzu wannan zancen maka ona da wannan shikenan zance ta kare eh wa yanzu sani kenan shari'a shikenan bai saba shari'a wa yanzu kenan kai a wajen ka wannan magana ta saba wa ai mizani kenan shi na shari'a wannan magana ko shi ne na ce maka idan ya dace a kai a wajenka ai ba matsala eh a wajenka wannan magana ta saba wa mizanin shari'a ko ba ta dace da shi ba ko ta saba ba ta dace da shari'a ba sakamakon ba wani dan adam da zai iya ganin abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a lauhul mahfuz wannan Allah bai ma mutum yanzu sanin zariya dan Allah cikin malumin ku waye ai ya fara cewa ba ta dace ba wato cikin malumin ku da Allah ka san ai hatta hakiki wannan na cewa wannan magana da Shehu Tijjani yayi na adadin ilman da ke cikin lauhul mahfuz da Allah cikin malumin ku a wani littafi ka karanta bayan an rubuta jawahirul ma'ani wani ya kalli magana yace bata dace da shari'a ba wannan ai kamar ilimi shi ta gaibu ma'ana wani abu ne wanda ya wa dan adam duk ba matsala a kai baka san shehu tijjani ya san gaibu ba kai baka san shehu tijjani ya san ma gaibu ba kai ka san irin gaibun da ka san a a tsaya na ƙara nuna ma ai yana da kyau na nuna ma ai sun ce shehu tijjani ya san gaibu kuwa a tsaya nuna ma ka ganta ka haka kaman ba sai kawo wahalar da kanka ba a'a ba matsala ka yaƙuri dai in nuna ma in na nuna ma dai nan malam sani ni abin da na fahimta nan malam sani yawancin ku kila akwai kyakkyawan zuciya amma ba kwa karanta ai littattafan ne shi yasa in muka zo muna faffaɗi sai ku ga uwa sharri muke ka gan shi nan a cikin jawahirul ma'ani a to ai kana ji wa ma akrama bihi qutubal aqtabi kaji yana a tsaya na karanta ma idan na karanta Oh, eh tsaya na karanta ma dan afwan kaga inda yake wa ma a Allah bihi qutub al yana daga abin da Allah ya karrama qutub al-aqtab da shi shine shehu tijjani an yu'allimahu ilma ma qabla wujud kauni Allah ya sanar da shi sanin abin da ya kasance kafin samuwar halitta Allah ya sanar da shi wannan wa ma wara'ahu da abin da yake bayan samuwar halitta shi ma Allah ya sanar da shi wa ma la nihayata da abin da ba shi da iyaka duk Allah ya sanar da shehu tijjani gashi a cikin jawahirul ma'ani shi yasa ina ganin kai baka san matsayin shehu tijjani bane gaskiya na'am ka kammala eh.